fara jira mi wallahi ni da nan yamsu jira to adala ni da mai yamsu nake jira to adala lafiya adala lafiya ba fara ku ai ka adala lafiya nan da nan ka adala lafiya ba fara adala lafiya Babbara ba ina zuwa ne. Malam ɗan wallahi da kai nake nema saboda haka wani bulo nake da shi a nan wajen sadauki da Allah zaka mu Allah ka zo ka Ka zai kai ma da Allah ka dawo ina ne ina jiran ka. To babbara bo. To babbara ba da Allah. Nan da ne ku ce ma ba ina za ka ne. Wallahi ɗan jami'a rami wajen sadauki zan je sai wani sani bawan Allah sani bawan Allah ya haƙuri ai ba magana haƙuri mana ka kaɗe ni ka ce in yi haƙuri ai ba wani magana haƙuri daman siyan bulo zani wajen sadauki kuma yanzu alƙur'an daman bashi zai ban bulan ya haƙuri ba a'a malam ka karya ni kamar haƙuri wallahi ba zan haƙura ba ya haƙuri a'a ai ba magana haƙuri yanzu ba wanda yake taimaka mutum yanzu in ba Allah ba to Allah ce ga wannan kai haƙuri nagode nagode Allah ya arziki ka sha magani Allah arziki to kaga yanzu kai mun kusa amma da kawai ka zo ka kade ni kawai ka ka tafi a banza mana to kai hakuri ina ba matsala nagode tafi a je ka koma nan kai hakuri amma ai ka mun kusa mai karfi wannan ai su garkuwar duniya yanzu mana na gode to kaga da haka ake ni mutum dubu ne za su kaɗe su ban naira dubu ai ni zan karba na mana kaga yanzu Malam Sarki barka da aiki. A'a. Ina sai ina ta neman ka a cikin gari zan sai bulo ka san biki na ya kusa. Ina nan ina gabatar da aiki na ka san mu yanzu tun yanzu tun da rani yayi harkokin sai soro. Nawa ne guda 100? Da karfin ka? Nawa ne guda nan? Eh zaka to sai dai raga ma tun da kai mutun na nawa ne yana da kyau dai kai ma ka duba mutum da ga aikin nan da yi wahala muke nawa ake sayawa nawa ne guda 500 ɗin yanzu dai taimaka ma zan ka kawo 1500 wallahi ma sadaki yanzu ma na haɗu da wani galatsi akan hanya wallahi wani mai babur ya kaɗe ni wannan 1000 ita kaɗai ban wallahi da yake mutumin arziki ne 1000 yi wallahi in wanda mutumin arziki ne wallahi gudu a taimaka wajen dubu uku ba nake ma lissafi a taimaka ma a taimaka ma a taimaka ma ba aiki kake ba a taimaka ma kai na jin labarin ka a cikin gari mutumin kirki ne kuma zo kai ma kana jin matsala ta wallahi wannan mu'amman dan arziki ne da guduwa zai wallahi a taimaka mu ani gaskiya duk ka bukata ku rani a taimaka mu da Allah a taimaka mu akan wannan duniya to yi kenan wannan yayi heka kana da da kudin mai amalan kyau na hadu da mai amalan kyau wani yaro ana cewa mamuda na hadu da shi zai zai ya ɗauka mu to to shikenan yanzu abin da zai ah, yauwa ana samun mutane arziki ne ku ada an ji daɗi mana akwai rabo ainihin rana ta yi zan je gida gaskiya saboda wannan tayin bulon rana ta yi tunda Allah ya sa dai ka bani wannan naira dubu zan je sallamu gida zan je wanke jikina saboda na ji an ce ramin na kuma yana da ajami wannan ba ai ba a magana irin wannan sai dai mu ka san ba romu da su Allah ba fara Allah wallahi a'a to ni dai zan je in wanke jikina ka ji ko yau ba zan je in wanke jikina in Allah amma dai ya kamata tunda rana ta yi kai ma ka tafi yi ka ba ka da labarin kirari na ne ne <laughs> je ka dawo ba ka dawo akwai damuwa akwai damuwa zo mu tafi gida zo mu tafi gida zo mu tafi gida abin da nake ga abin da nake ga ma akwai matsalar ne shine ya tabbata to ani wannan ba ruwana da su ba fara ba ka zo mu tafi gida kai baka san kirari na bane boy ba fara ba bana san bana san baka san labari na bane baka san kirari na bane kai ba fara ni ne san ni ne san gudu gudu san maza gudu ni ne zaki baban giya ni ne kai kiwi mai ya hadi an kwaro da kanan saboda haka ni wa'annan mutanen ko baka da labarin aljanun bagwai ni na kama su ka zo mu baka da labarin